da na kawo dalilai wani ɗan katsina ya zo ya faɗi irin kuɗaɗen da ake kashewa kuɗaɗe na ƙarshe da ya faɗa wanda ya ce za a raba ya faɗi cewa akwai makarantu guda ɗari da yanzu haka za a ba kowace makaranta naira miliyan arba'in da biyar dala ka lissafa kudin ka gani wannan maimuna gurzon ta nan wannan makarantan tana daga cikin makarantun da aka gyara Firinsifal ne sai a zo kawai lokaci ɗaya sai a danna kuɗi a makaranta wanda watakila ya kwana biyu ba iltika usakini ne da su ba to ta yaya ba zai rude ba kuma ka gani yara yarinya ka shekara goma eh a zo a buɗe mata account yarinya na sakandare kai kana ubanta baka iya mata komai duk wata wani ya ce zai turo mata da naira dubu goma sha biyar tana ɗaliba an zo an buɗe wani group kai uban ta baka da baka da access da wannan group din ita tana da alaka da shi saboda masu turo mata kuɗi daga ƙarshe maganan wa za ta koma ji Ah, malamai kawai sai su zo malam kawai duk abu in ya taso wai sai a ce wai a zo a shiga wai saboda an tsere mana a to tserewa ai na faɗa na rantsi da Allah na ce ko kudancin Najeriya ba za mu kawo maballanta na turawa kuma dama Allah ya faɗa wa manzon Allah ya ce masa la naka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuya wanda suka kafarta cikin gari Allah ya ce wa annabi in dai da wannan rudin ne ta yaya za a yi ka ta zama daidai da wanda a tsarinsa ba maganan halal da haram da kai da ta kake da halal da haram duk wanda yake harkar kasuwa in dai kana mu'amala da wanda ba musulmi ba maganan halal ko haram kai kake maganar ta kai da kake musulmi kake da wannan addinin da yake da wannan tsarin shi maganan halal ko haram alhalalu shine ma hallafi yadihi haram shine abin da bai hannu faɗo hannunsa ba to kuma mun faɗa duk ka gama faɗa alherin ka ce suna yin kaza suna kaza sun gama muka ce ba mu yadda ba da su don Allah ne ce kan mu yadda da su in kuma Allah ya yi kuskure ko ƙarya ya mutanen kirki ne ya ce kar a yadda da su to na ga wanda zai ɗauki nauyin ƙarfin wuyan ya fito ya ce kai shi ma fa Allah fa bai gane ba ne shi yasa ya ce a riƙe su maƙiya ma ga wanda zai faɗa to shi kenan da muka buɗe layin waya jiya sai gashi an fara kira wasu wa'inda matansu suka halatti shirin sun faɗa cewa idan aka ɗauki mace ta tafi da ɗalibai abinda za a keɓe ɗaliban a koya musu ita ma ba ta san me ake koya musu ba ita ma an ɗauke ta an je an jona ta da wani abu ita ma ana mata ta ta seminar su ma ana musu nasuwa nasu seminar haka ake yi ba. to sai gashi wata baiwar Allah ta bugo daga ƙasar America tana faɗa jiya tace ina kallon masu comment ka san dai wani dan bokon a nan Najeriya har ya gama bokon da turancin da har ya tafi lahira ba zai je Amerika ba sai dai ya dinga gano ta a talabishin dan bakan mace turancin ma ba iyawa za ka yi na kirki ba wanda ba ture zai da ka iya turancin to ita daga Amerika ta bugu a jiya muna program din ta ce su da suke rayuwa yanzu a turai wannan abin su suke ganin bala'in a aikace yana faruwa nan sun zo sun ce za su koya muku ilimi za su koya muku karatu ba aikin yi ba waye shekara nawa ana boko a ƙasar nan lalla muna da arzikin man fetur a ƙasar nan ko babu lalla ana iya tace man a ƙasar nan ko in haƙo sai an kai musu tace su dawo mana da shi ka maganar banza a nan yankin ana da guraren da ake haƙar zinari ko babu a ina ake gyara zinarin ba sai aikin kawai fa da za ku yi fa duk fa bokon da aka yi ko ku haƙo zinarin ku kai masa can su gyara sannan su yi su dawo da shi in ka ɗauki wasu yankuna akwai maganan ku su maganan uranium so duk sai dai ku a haƙa a ji a gyara yadda za a sarrafa a dawo da shi to shine take cewa tana kallon kwamin ɗin mutane ta ce wallahi ba yadda za a yi ƙarƙashin injiyo tsunan mutanen nan su zo muku da abin da kuke tsammanin alkhairi ne yadda ka san shaidan yana iya kafa maka tarko ya yi haƙuri yana ta binka to idan mu generation ɗin da muke rayuwa yanzu in mun sha wallahi ce yu ba ma masu rayuwa ba ne yanzu target ɗinsu generation masu zuwa da aka ta ce wayannan yaran da kaga suna ɗiba yanzu su za a ba ideal nan gaba in suka kai wani mataki su za su dawo su yi musu faɗa an cuci mata an danna mata haƙƙin ɗan adam haƙƙin ƙananan yara ta ce yanzu a ƙasashen turai kwanan nan kana tana yin magana wannan ya shiga jiya website ɗin da ta faɗa ya turo min eh, zanga-zangar da ake a ƙasashen turai yanzu maganan koyar da maganan lgtb LG menene eh, maganan yanzu duk wani wanda yake kallon kwallo ma'abucin kallon kwallo ya san akwai symbol da ake sawa wanda yake dauke da alama ne ta masu goyon bayan jinsi kwanan nan ake magana ce akwai dan kwallon da kaftin ne da bai yadda ya daura ba yace sai dai daura na club din shi saboda addinin shi bai goyon bayan wannan ba sun bashi suspension ba to yanzu abin da ke faruwa yanzu a ƙasashen turai fa take faɗa take cewa maganan lgtb da a makarantunsu a ƙasashen turai an ba da zaɓi in kana so a koya ma ɗanka a makaranta wadda ka kako tura ‘yarka makaranta ta karatu tun a can da shekarunta na ƙanana ana koya mata ga yadda za a yi mace ta yi alaƙa da mace ɗanka ga yadda za a yi in namiji ne alaƙa da wa to da an bar shi mai so a koya mai wanda bai so shi kenan to yin sai suka sa shi ya zama dole a ƙasashensu a makarantu yanda yanzu take faɗa take cewa yanzu a ƙasashen turai ma akwai iyayen da sun zaɓi gara su zaunar da 'ya'yansu a gida su koya musu karatu da su bar ɗansu ya tafi makaranta saboda haɗarin da suke ciki to wayannan mutanen ne za su je su dauko wannan abin su dauko wayannan mahaukatan kuɗin su zo suna kashewa kawai an samu wasu malamai ruɗaɗɗu wanda ba sa kallon akibar abu ko sai zo shikenan wai alheri ya zo da Allah yanzu nan wajen duk wanda yanzu kana zaune wani ya zo ya makarkashiya maƙarƙashiya aka danna ka firizin zaka je kai zaman rai da rai sai Allah ya kubutar da kai sai ka dawo dan Allah za ku shirya da shi to ya Allah zai faɗi ya ce wani makiyi ne ku riƙe shi maƙi wani zo ya akkasa a ƙa'ida duk mutumin da yake maƙi abin da ya zo maka da shi mafi yawanci alheri zai zo maka da shi ko shari shi ne maka faɗa maka ce hatta shi ɗin ai bai iya cire annabi adamu daga aljanna ba da Allah ya ce maƙiyi ne da Allah da ya tashi zuwa ma annabi adamu da wata sifa ya zo ba sifa ta yazo zai masa nasiha ba a wajen nasiha ma sai da ya hada da rantsuwa wa huma inni lakuma ya rantsi da Allah ya ce wallahi nasiha yazo yi abinda fa ya fada kenan sai na ce yau yanzu ni yanzu kowa ya sanna a matsayina na Musa Yusuf Asadu Sunna idan na je unguwar da yake ba ta Asadu Sunna bane na kafa makaranta sai yanzu kamar yan dariqa ko yan shi'a dala in suka ga na zo na kafa makaranta na ce su kawo 'ya'yansu zan karantar da su kyauta dan ba su ilimi dala za su yadda me yasa saboda sun tabbatar ba zai yiwu ba in zo in buɗe makaranta in zo in narka mata kuɗi in ci ‘ya'yansu su zo a yi karatu kyauta ba ni da hadafi don Allah zai yi misamus mu je haka don Allah zai yi to in ni yanzu bai yiwa in kafa makaranta ga wanda muka saba da su a aƙida in ce su kawo ‘ya'yansu in karantar da su kyauta face suna da hasatan cewa wannan karatun nihayatul matsaf so nake in mayar da 'ya'yansu ahlus sunna to dan Allah ya wani zai zo daga waje haka kawai kaga yana kashe dubban kuɗi sai ya ce muku ya zo ya taimake ku ne kuma millions of dollars ba wai kuma wai wai bai da manufa wajen kashe kuɗin don Allah mai hankali ya kamata ya da wannan to kowa yake goyon bayan tsarin kuma kowa ya kawo shi kuma babu istisna'i tunda abu ne da zai cuci addini da al'umma ko da malamwa da malamwa suke goyon bayan abu ba mu yadda da shi ba kuma ba goyon bayan shi in ka gama daga ƙarshe mai dalili mu ce Allah ne ya ce kan mu yadda da su shi yasa ba mu yadda ba yawwa kuma na faɗa ba babi bane na alfahari ko cika baki a'a magana ce ake ta karatu inda malamin da zai iya gitta wa matsalar ya gitta mata ga magashi kuma wallahi mun buɗe kofar tattaunawa da duk wanda ya isa a tattauna da shi akan wannan matsalar ba mu yadda ma cutar al'umma za a yi kuma cutar addini za a yi ita ce maganan gaskiya ko kuma iyaye hudu tsoron Allah magana karatun boko a Najeriya in ma ana cewa ya kusan kai instant din da za a ce bai da amfani billahi lazi ya kai yanzu ko a majalisar nan da Allah akwai wanda yanzu ba sun gama karatu ba suna buƙatar aiki eh yan jami'a ba a majalisan nan wallahi na san akwai waɗanda yanzu sun gama karatu suna buƙatar samu aikin da kwalinsu eh, malam mutane kawai to wannan ya gama aikin ya gama karatun la mahalla lahu iram to ina kuma ga wanda wayan zama yake ta fafutuka siya ya karatun kuma a haka wai sai an saba ma Allah wajen neman wa neman karatun wanda aka kusa ‘ya'yanku ko ba komai dama wajibi ne ‘ya'yanku su karatun addini kuma abinda masana suke magana da zai yiwu a dawo karantar da mutane inda tsantsa gwaren ilimin ne da yaren da mutane suke ji ya ma fi sama da ka zo kana koya musu da yaren da ba nasu ba ne amma mu yanzu an zo an ɗauka cewa yaren shine ilimin yanzu ko kwashe kafafun iyayen yara za a yi in an zo wata walima ta yayi ɗalibai sai a je a samu wani yaro a zaunar da shi a makaranta a ta koya masa wani turanci a ɗauki wata ɗaya ana rihazal ɗin shi ya haddace ran da aka zo taron yayi ɗalibai ya tashi a makaranta ya ta watsa turanci yadda ka sanya shi malam shikenan sai a ce ai alhamdulillah ai makarantar nan malam kai ka ji yadda yaran nan ke turanci da kuma turancin fa bai da bambanci da Hausa hausa yare ne turanci to ana iya karantar da mutane ilimi da hausa su gane kamar yadda da turancin ake ta kokarin a koyar da mutane wa to shi yasa suka ce ma matsala biyu aka hada mana kokarin sai ka gane turancin a lokacin na ba ka ba ya sa asalin ilimin da ya kamata ka koya a ciki ya kubuce maka kuma yanzu da Allah ba wasu na gama jami'a ba ko turancin ba sa ji ah, Allah ya sa mu dace mu je na gaba to kaga sai malam ya faɗa yake cewa sai idan suna da haƙƙi